to ma ni a iya sani na gwamnatin najeriya ba ta hana shigowar shinkafa ba abin da aka dakatar mm. shine a ƙetaro da shinkafa ta iyakar najeriya wato eh, kamar makotanmu da suke ba ta jirgin ta teku ba an yadda a shigo da shinkafa ta teku saboda haka a sako a jirgin ruwa a kawo domin a nan ne ma'aikata na kastom da ma'aikata na kare lafiyar jama'a suke a same su a tare su zo su yi aiki amma ba watakila ka ɗauko shinkafa ka ƙetaro da ita ko ta eh, eh, mm, mm, arewacin nan namu hmm. ko chad ko nijar ko kamar ka ƙetaro ta boda ka shigo da ita inda babu ma'aikata ita gwamnati bata samu kuɗin shiga na haraji da za ta karba a nan ba ma'aikatan lafiya ba su duba cancantar ko za a iya cin wannan abinci ma da ka kawo ko ba abin nan ba wanda zai iya kawo wato dai abin da kake faɗa shine cewa kwata-kwata ma ba wai gwamnati ta hana shigo da gwamnati ba ta hana ba amma ba za a ce kuma a'a babu kamar magana da kai magana mm. a hawa farashi akwai hawa farashi mm. na ah, kayayyakin nan faduwar darajar naira mm. dole ya shafi abin da ake shigowa da wuce magana da kai ta cewa shinkafa ba fara noma ta ba ko ba a shirya ba wannan magana ne ina so da ka ɗauke ta kai tambaya ga gwamnan jihar ebonyi mm. ko kebbi mm. ko niger ko jihar kaduna ko jihohi dai wajen guda bakwai takwas waɗanda suke a gaba a wajen noman shinkafa ta mm. najeriya kuma waɗannan matakai ina gaya maka sun fara amfana ga ƙasarmu saboda mutum da yawa da bai ma san yaya ɗanɗanon shinkafa 'yar gida take ba yanzu ya fara sani kuma ina tabbatar maka cewa da yawa ko ni dinnan da nake maka magana sai yanzu na gane cewa tamu ta gida tafi wadda ake kawowa daga ƙasashen asia daɗin ci a tuwo ko a dafa shinkafa wara kuma sannan kai kasancewa wanda duk ya gane haka ba zai sake koma ga waccan wadda yake watan wata an je an ajiye ta shekarar da shekaru a cikin sto kafin a ɗauko a jirgin san ruwa a je a kawo mana ita saboda haka ƙasashen nan jihohin nan da na ce maka kamar guda bakwai takwas su suna ba da tabbaci ga gwamnatin tarayya cewa ba ma wai su ciyar da najeriya da shinkafa ba za a iya fitar da ita kasar waje abin da yake faruwa shine kai ka noma a najeriya shi wancan ya je ya kawo ta waje ya yi smoga bai biya haraji a lokacin da yake shigo da ita ƙasa ba ya kawo ta a farashin da yake ya gaza taka ta ƙasa da aka ta gida da aka nema sai su karyar da tasu su saida don kaga wato mu ta mu take shiga kasuwa idan ba kai in ka ta mu ba ta shiga kasuwa nomanta zai zama matsala ga 'yan Najeriya to yanzu gwamnati so take ta canja wannan abinda muke da shi mu noma a gida mu ci kayan mu kuma Allah ya bamu wannan arziki hmm. to yanzu kamar a hauhawar farashin nan kamar wasu irin matakai ne za ku ɗauka domin kawo sauƙi ga talakawa na wannan batun hauhawar farashi to wato matsalar nan da ya ta taso wajen wato karyewar farashin man fetur mm. kuma matsala da shugaban muhammadu buhari ya ce in an zaɓe shi zai yi maganinta shine dogaro da najeriya take akan man fetur shi kadai mm. wajen samun kuɗin shigowa a mm. najeriya yau fetur ya nuna ba ɗan goyo ba ne saboda mun rungume shi mun watsar da noma mun watsar da harkar ma'adinai da masana'antu na cikin gida an dogara ga shi kadai a kawo mana kudin shiga mai da ya je dala 140 yau da muke magana nan ya gaza dala 40 hmm. kudin da yake shigowa najeriya bai isa ya biya bukatar wato duka 'yan kasuwa da suke da bukata a basu da masu masana'antu da masu asibiti da masu makarantu kowa a biya mar bukatarsa da dala da yake bukata a ce a kudin yayi kaɗan saboda haka wannan mawayacin hali da ake ciki ba mai dorewa ba ne na takaitaccen lokaci ne a ba da goyon baya ga gwamnati ta shugaba muhammadu buhari domin yin hakan zai a samu nasara wajen bunƙasa noma wajen bunƙasa Eh, harkar mu'adinai tono su da saida su a kasashen waje hmm. tattalin arzikin najeriya ya ginu akan tushe nagartacce ba wannan na ƙarya na man fetur wanda gashi mun ga gazawarsa ba. Haɗa kai mu daina sa'in sa'in